بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا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 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan biyar miladiya ta 2011 a wannan majalisi na Bugu mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato majalisin da muke sharhin sako da ibn taymiyyah alaihi rahmatullah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisinmu na 27 sannan kuma a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na 141 muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar zama a wannan masallaci a wannan majalisi bayan sati biyu da muka yi ba tare da mun haɗu ba da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa abinda za mu karanta mu saurara a wannan guri ya zama mai amfani na san abubuwa da dama sun faru wasu abubuwa ne masu faranta rai wasu kuma masu bakanta rai ko kuma wasu sun yi farin ciki wasu sun yi bakin ciki wanda haka rayuwa take ta hada waɗannan abubuwa mabambanta juna masu kishiyantar juna a wani lokaci a yi farin ciki wani lokaci a yi bakin ciki wani lokaci a yi dariya wani lokaci a yi kuka wani lokacin a samu wani lokacin a rasa wani lokacin a baka wani lokacin a hana ka wani lokacin ka yi sama wani lokacin kuma ka yi kasa haka dai ubangiji maɗaukakin sarki ya haɗa abubuwa mabambanta juna wanda suke faruwa ga rayuwar bil'adama tun kafuwar duniya haka rayuwar take ba yanzu ta fara ba kuma ba za ta dakata ba za ta ci gaba da wakana da ci gaba da kasancewa akan haka har an lokacin da Allah zai naɗe ƙasarsa da waɗanda suke kanta illa iyaka shi mumini mizaninsa ya sha bamban da na kowa yadda yake ta'amuli da juye-juyen rayuwa da canje-canjenta ya sha bamban da yadda kafiri ne, ko wanda bai san Allah ba yake ta'amuli da ita momini kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta shi ya ce ajabar li'amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce abin mamaki ga al'amarin mumini al'amarinsa ko da yaushe alkhairi ne gare shi idan abin faranta rai ne ya same shi sai ya yi wa Allah godiya wannan ya zama masa alkhairi in shakartum la azidannakum idan kuma abin bakanta rai ne ya same shi sai ya yi haƙuri wannan ma ya zama masa alkhairi inda ma yi wafa samiru na ajirahun zai hisab saboda haka a kowane mataki kowane yanayi musulmi ya samu kansa baya fushi da Allah baya fushi da kaddarar Allah yana haƙuri ya jure ya daure ya cije ya mai da al'amarinsa ga Allah ya kuma karanci wasu darussa daga ƙarƙashin abin da ya faru gare shi ya san cewa duk abin da ya same shi daga Allah ne sannan kuma ya san cewa shi ma yana da wata gudunmawa da ya bayar akan abin da ya same shi Allah yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik da duk ya same ka mai kyau daga Allah ne in ka ga mara kyau to ka binciki kanka kai ma akwai wata rawar da ka taka Allah yana gaya wa musulmin farko wanda suka fi kowa tsarkaka a wannan rayuwa <clears throat> su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama bayan abin da ya same su a yakin a uhudu shi awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yayin da musiba ta same ku kuka ce wannan fa daga ina ya haka abu ya haka ya faru ya haka abin ya faru me ya kawo haka Allah ce kul ka ce da su huwa min indi anfusikum ku kuka jawo kanku kamar yadda bahaushe ce, tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake duka babu shakka musulmi sun dade da ba da dama abubuwa irin wannan ya same su kuma mu mun sani kuma masu faɗakarwa da tunatarwa da nusarwa sun sha faɗa ɗaukakar musulmi da mumini tana tattare da addininsa in ya saki addininsa to ya saki ɗaukakarsa in ya watsar da addininsa to ya watsar da izzarsa ya watsar da mutuncinsa ya rungumi kaskanci da wulaƙanci kamar yadda na Umar yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma famahma tagayna 'izzatan fi a zallan Allah mu mutane ne da muka da Allah ya ɗaukaka mu ya bamu izza amma da musuluncin mu da zaran muka nemi mu samu wata izza ba da musuluncin ba sai Allah ya ƙasƙanta mu hadisa abdullahi dan umar wanda yake cikin sunan abi dawud wa ghairihi da kyakkyawa da da sanad wanda yake hasan inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabaya'tum bil'ina wa akhadh wa raditum biz-zar' wa akhadhtum bi aznab al-baqar wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u 'ankum hatta tarji'u ila dinikum idan kuka shiga cinikayya marasa kyau cinikin da za ku yi dabarar halatta wa kanku riba wa raditun bizar ko koma kuka raja akan wato raya gidajen gonakinku wato neman wadata kai ta hanyar noma ko ta hanyar kasuwanci kuka manta da Allah kuka manta gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah annabi ya ce sai ubangiji madaukakin sarki ya saukar muku da wani wulakanci da wani kaskanci wanda ba zai raba ku da wannan kaskancin ba sai kun koma ga addinin rike addini da kankame shi da sadaukar da kai saboda shi wannan ita ce hanyar da za ta samu tun ya samu ɗaukaka musulmi su samu ɗaukaka a ko'ina ne a kowane lokaci ubangiji yana cewa walau an na ahalar ƙura amanu wata lafatahna alaihin barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da a ce mutanen alkaryatu za su yi imani su ji tsoron Allah wanda wannan shine kacokam din addini shine rike addinin wato da za su rike addini ta hanyar imani da tsoron Allah da sai mu bude musu albarkatai ta sama da ƙasa wato da sun ci ta sama sun ci ta ƙasa kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yace walau anna ahlal kitabi walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama zila ilayhim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da da a ce ahlul kitabi sun tsayar da hukuncin at-taura da injila a rayuwarsu da sun ci ta sama sun ci ta ƙasa walakin kazzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun Allah ce sai dai basu gaskata da wannan magana ba sun karyata sai muka kama su da abinda suke tsoruta Allah yana cewa Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an gadaqa da za su tsaya akan tafarki na addinin Allah to da mun shayar da su ruwa ma mako mai yawan zuba ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يرسل السماء عليكم بدرارة كوني مغافر أبنجزك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله da haka komawa الله لديك الدين rike دفهمت da fahimtarsa da wannan shine dalilin da zai sa al'umma ta samu ɗaukaka ta samu izza idan tana jin tana cikin wulaƙanci to wannan shi zai dawo mata da izzarta amma da zarar muka saki addini muka shiga laliban wasu abubuwa to babu shakka muna tare da wulaƙanci wanda kuma wulaƙanci ne kamar yadda Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba zai rabu da mu ba sai mun koma mu rike addinin mun sha faɗa duk mutumin kwarai tutiya yake da addininsa tutiya yake da addininsa duk inda ya shiga tutiya yake da al'ummarsa ba zai yadda da kaskanci ga addininsa ba kamar yadda ba zai yadda da kaskanci ga al'ummarsa ba don abin da zai jawo wa addininsa da al'ummarsa kaskanci to baya yi ko me za a bashi kowane irin roman baka za a yi masa wannan shine mutum kuma duk inda ya je Allah yana tare da shi kuma duk abin da ya sa a gaba nasarar ubangiji tana tare da shi babu shakka muna da matsaloli daga sama har ƙasa matsalolin a cikinmu suke kafin ka zargi wani daga gefe ko wani daga waje ko karka haushin wani cewa yana taimakon addininsa ko yana taimakon mabiya addininsa ko yana gina wuraren ibadarsa kafin ka yi wannan zargi ka fara zargin naka tukunna na cikin gida shi mai yasa da Allah ya bashi wannan dama bai yi maka haka ba bai yi wa addininsa haka ba da haka sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga inda a ce al'ummar mu musamman shugabanni suna da irin wannan shi'uri da mas'uliya suna jin cewa al'ummar su tana da haƙƙi a kansu sama da kowa to da yanayin da muke ciki yanzu ba mu samu kanmu a ciki ba to amma sai babu wannan sai ya zama ba haka ba ne kowa kawai nafsi-nafsi yake kowa kawai shi mai zai yi ya gina kansa ya gina gidansa da 'ya'yansa da iyalinsa ko makotansa bai damu da su ba ballantana ya damu da 'yan unguwarsa ko mutanen garinsa ko ya damu da al'ummarsa gaba ɗaya wannan baya gabansa ba a cikin lissafinsa kama tsaya kana masa wannan magana kawai tono masa matsaloli kake da shi kuma baya buƙatar jinsu don haka shi yanzu kawai ka kyale shi maslaha ta ce a gabansa in ta samu to kowa ma ya tafi jahannama ba abin da ya dame shi to waɗannan algusa'iyya ɗin wannan karkacen su suka yawa a cikin al'umma wani da annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa sun yawa a cikin al'umma kuma yawansu a cikin al'umma shi ke karu gujewa al'ummar shi yake kawo lalacewarta da ƙasƙancinta da wulaƙancinta. ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallama ya faɗa ce yushiku an tatada alaikum al'umam kama tada al'akalatu ala qas'atiha ya أمن قلة نحن يومئذ tun kafir, الله na kun أنتم كثير ka غثاء isai. Lokaci ya yi يكسع da al'ummomi za su rika dakawa wasu a kanku su wawashe muku arzikinku su wawashe muku mutuncinku su wawashe muku ƙasarku su kwace muku duk wani abu da kuke tutiya da shi lokaci ya kusa haka ta faru sabai suka ce amin killatin nahnu mai idan ya lalla, ya rasul saboda mu kaɗan ne ba mu da yawa annabi ya ce bal a'a antum kafir kuna da yawan gaske Walakin na gusa in ka gusa isai sai kun zama shara kamar sharar da ruwa yake tahowa da ita ba ku da wani amfani saboda haka wannan gusa iya din sharar wannan ta ruwa ita ce ta yawa a cikin al'umma matukar ba an samu yara daga sama ba har zuwa ƙasa to kada a sa ran za a fita daga cikin tsanci da ake ciki kuma wannan yanayi ba wai ya shafi wannan yanayi ba ya shafi mutanen Najeriya kadai ba idan aka kula kusan wannan wani hoto ne yake baka da yadda duniyar gaba ɗaya ma take ai kusan duniyar ma haka take yadda da musulmi suke tunƙaho da izza da ɗaukaka yanzu haka labarin yake labarin ya canza yanzu kusan waɗancan da da suke neman alfarma a gurin musulmi su ne yanzu suka zama iyayen gidan shugabannin musulmi yanzu a gurin su musulmi suke zuwa neman alfarma suna ƙasƙantar da kai su kuma suna ba su ajanda da umarni sai abinda suka ci shi za a yi suna yin bautar da su ba a yi musu ba na'am shi musulunci bai zo don ya bautar da kowa ba Allah shi kaɗai ake bautawa Da yana Umar yana cewa matasta'abattumun nasu wa qad waladatuhum ummatuhum Yau yaushe za ku rika mai da mutane kamar bayi alhalin iyayensu sun haife su ƴaƴa ka musulunci bai ta ma wani ƙasƙanci ko wulaƙanci ba wannan haka yake a tarihi to amma wanda yake abokin husuma ga musulunci da musulmi shi idan ya samu tun da addininsa wanda yake a jirkice bai hana shi ya kaskantar da wani ba shi zai haka idan muka kula cewa haka ne gaba ɗaya hoton duniyar ma take a yau muna ganin yadda turawan yamma ba su ɗauki musulmi wani abu ba wanda har za a yi a ji kwarjininsa har ga yana da wata kalma yanzu duk inda za a taɓa wani wanda ba musulmi ba ko ma wani irin addini yake a ko'ina a duniya to duk kaga duniya gaba ɗaya ta tashi tana cari ana ta kwakwazo da ihu ya za a bari a zubar da haƙƙin bil'adama amma idan musulmi ne ake wa kisan kiyashi to duk su ƙare ma wannan abu ne da babu komai za a dai duba a ga me za a iya yi Shi ne wato yaran da za ka ji ana magana da shi za a duba amma wanda ba musulmi ba duk inda aka taba shi to za ka ji duk duniya ta ansa da musulmin da wanda ba musulmin ba ana ta Allah wadai babu shakka wannan yanayi ne na kaskanci da wulakanci da al'umma ta kai kuma maganin ɗaya ne yadda annabi ya faɗa dinnan hatta tarji'u ila dinikum sai ka koma ka yadda addinin ka addini ne Mutuncinka mutunci ne al'ummar ka al'umma ce to sannan zaka samu ka yi tutiya da wujudinka ka ji cewa eh yankinuka an ta'isha fawqa al-ardi wa shams kana da wannan damar kai ma ka rayu akan doron ƙasa a cikin yanci a ƙarƙashin wannan rana da suke huduwa kullum ta faɗi da jimawa wani marubucin waƙi na ƙasar kuwait ana da cewa da shi ahmad matsar ya rubuta wasu baitoci cikin baitocin da ya ka rubutawa yana kokawa da irin yadda halin ƙasashen larabawa da shugabanninsu ya zama na kaskanci da wulakanci da yadda suka sayar da al'ummominsu yana kokawa da irin yanayin da mu al'ummomin laraba suka samu kansu a kasashensu ba a wani guri mai nisa ba a ciki yana cewa a walina adama Allahu walina ra'ana ummatan wasatan kama abqa lana dina wa ma abqa lana duniya wa ma abqa lana dina قطيع نحن والجزار راعينا ومنفيون نمشي في أراضينا ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا ونعرب أن تعازينا لنا فينا شأوالينا ولاة الأمر ما هنتم ولا خنتم ولا أديتم اللينا قصفتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها walau naqalat ma'az Allah law naqalat la dayya'na Palestina cike yake cewa shugabanmu Allah ya dade da ran shugabanmu yace ya same mu al'umma da take tsakatsakiya wato wacce ba ta ba yadda da zalunci ba kuma ba ta yadda da ƙasƙanci ba wato ba za ta zalunci wani ba kuma ba za ta yadda wani ya zalunce ta ba ce ya same mu al'umma tsaka-tsakiya. amma sai ya gashi yanzu bai bar mana addinin ba bai bar mana duniyar ba wato duk ya raba mu da addinin kuma ya raba mu da duniyar yake mun zama dabbobi dabbobi wanda mahauta suke kiwon mu kaga sai yanka tati'un nahnu wal jazaru ra'ina to wa manfiyuna namshi fi aradina sannan ga mu a kasar mu muna tafiya amma a matsayin yan gudun hijira a kasar ka kake amma kamar ɗan gudun hijira kake haka da wani cikakken haƙi ce wa nahmilu na'shana qasran bi aidina muna dauke da gawanmu gawanmu ce ko muke dauke da ita da hannayenmu wato mu muke kashe kanmu da kanmu mu yi wa junanmu jana'iza ce wa nahmilu wa nu'ribu an ta'azina lana fina mu yi wa junanmu ta'aziya a kankin kanmu to kai wa kanka ta'aziya akan mutuwarka to haka yake nuna yadda kasashen larabawa da al'ummar larabawa suka zama a kasashensu da su a kasashensu amma kamar 'yan gudun hijira suke to babu shakka wannan yanayi ne ya daɗe da yin wannan wajen sama da shekara ashirin kuma yanayin haka yake bai canza ba. da haka muna buƙatar mu koma mu rike Allah mu san addininmu mu yi tutiya da addinin mu, kuma kamar yadda na sha faɗa a gurare daban-daban dama abinda ɗan arewa yake takama da shi siyasa maganar kuɗi ba ta hannun ɗan arewa ka je ka ga inda kuɗi yake aiki dan arewa ba maganar kuɗi tare da shi duk wannan abu da kake gani in ka kiyasta shi da masu kuɗin kudu duk holoko ne wannan daga kuɗi yana gurin wanda suke da shi maganar aikin gwamnati ilimin boko da aikin gwamnati da manyan mukamai a ƙasar nan shi ma ya fita daga hannun 'yan arewa in kana son ka san gaskiyar haka ce ka ba manya-manyan ma'aikatu a abuja ministries da muke da su ka je ka ga waye. wannan ya fita daga hannun mutunci ne abinda ɗan najeriya yake takama da shi ko in ce ɗan arewa cewa su suke rike da madafan siyasa sai wanda suka ga dama ya ci zaɓe shi zai ci suna kuma tutiya da cewa suna da yawan ƙuri'u wannan da ne a baya aka yi ta ci da buguzun to shi ma yanzu wasu gaba ɗaya sun tattara sun sallama sun miƙa sun miƙa can ba ka ban san kuma yanzu da me ɗan arewa zai tutiya ba dama waɗannan su ne abin tutiyarsa yanzu a siyasa dole kuma kimin so 'yan siyasar mu sun zama yaransu sun zama yaransu kuma mu muka shuka wannan da kan na nufin shugabannin cikinmu to da haka ɗan arewa baya da shugaba na siyasa wanda wannan azuma ce matsala ce babba ta fi matsala wa metafetar ɗinnan da ake ko matsala rashin wuta ɗinnan wanda duk ai ba matsala ba ce in ka iya sa da waccan matsala da haka muna buƙatar mu sake tunanin yadda za mu cusa kishi na addini kishi na al'umma a cikin zukatan waɗanda suke wucewa gaba su yi magana da sunan siyasa a ƙasan idan ba mu samar da wannan ba to mu shirya zama a haka shekaru masu yawa ba na fata amma tilas sai an samu haka kira na gare ni da 'yan uwa musamman waɗanda suke karantarwa shine mu tausaya wa junanmu mu sani cewa kone-kone kashe-kashe rushe-rushe duk ba shi zai samu ci nasara ba a yayin da za a ce kai ka zaɓi abu za kuma ka samu ba wani can wanda ba ka so ya samu ya samu sai kuma ka shiga kona gidanka kana dukan 'ya'yanka ina ruwansa ba abin da ya dame shi wannan ba zai sa ku komai ya canza ba inda duk za mu karar da kanmu wallahi ba zai sa komai ya canza ba a shekaga wannan ba hanya ba ce ba ma goyon bayan tashi tashen hankali da kai hare-hare da doke-doke da kone-kone wannan duk ba usulubi ba ne shi ba haka ya samu ba ko shi sai da ya zanga-zanga a ƙasarsa ya yi kone-kone ya yi doke-doke sannan ya samu abu ana ka yi samu ba kai ma ko ba ga ta za ka samu wallai? an ƙoƙona gidajen wasu an salwantar da dukiya da rayuka wanda ba su ji ba ba su gani ba wani ko zaɓen ma bai yi ba an harbe shi ko zaɓen ma bai yi ba bari ya ce an masa runtu sojoji da 'yan sanda sun harbe shi to wa ci riba shi wancan da kake cewa baka yadda ba shi ya ciri ba shi kuma a lokacin yana can yana fatikansa ana rere ana shaye-shaye kan kuna nan kun buɗe kanku wuta an samu ku takunkumi an hana ku fita a garuruwanku ba a garuruwan su ba a garuruwanku kuka cutu to har kullum mu abinda zan ke rududul af'al reaction ba za ka tsaya ka yi wani kyakkyawan plan ba sai da za ka gina ƙasa ƙasan nan ta zama ta riƙe maka sama sai dai kawai idan wani abu ya faru matasanmu su fito a yi ƙone-ƙonen tayoyi a kan titi a kai hari nan a ƙona nan a ƙona can a ƙona motocin mutane auka wa kantinan wasu a kwashi dukiya a yi sata 'yan sanda da sojoji su zo su kuma daman can haushin ku suke ji ta harbe ku kuma gama maganar kisa ta kare nan kamar sun harbe wato kare a saura in ka ji ana cewa ma za a biya wani wanda ya ta to ba fa ku da kuka aka karkashe ba a can wani kosashe ne shi za a ce to mai karasa in ya rasa in ya asarar miliyan biyar ya ce miliyan hamsin ya rasa kaga shi ta zama masa gobarar titi zai so ma gobe ku kara yi ku kona masa gida in gidansa na miliyan goma ne ce miliyan ɗari kuma a ebo daga dukiyarku daga taskar dukiyar nan taku da kuke cewa ana sama da faɗi a ciki a biya shi yanzu in yana da a cikinku shi kenan sai ya tattara ya nashi ya nashi ya koma can ya shiga abuja kai watakila sai kai shekara goma ma baka je abujan ba bare ka san ina yake da can Ita fanta fanta mawarsa kaga wannan ba shi ne wannan wauta ne an wuce wannan lokacin an wuce wannan lokacin dole sai mun tashi mun sake lale mun sake tunani kuma su dai waɗannan mu ci gaba da nuna musu ta hanyar da ta dace su fahimci izza da mutunci ta fi komai tsada komai dole abu da mutum zai tara na duniya ko zai samu na mukami amma ya mutu ana tsine masa albarka wannan ba ba wata riba ba ce hasara ce hasara ce waɗanda suka suka yi suna a tarihi sun yi suna a tarihi ba ta irin wannan hanyar ba ta irin jajircewa su ga cewa sun yi al'umma abu wannan jawabi ne na so in yi eh, kila na dan tsawaita to amma yana da muhimmanci saboda mu yi za mu gina gaba abin ya wuce ya wuce to amma mu yi tunanin yadda za mu gina gaba ta hanyar mu gina zukatanmu da addini shugabanninmu mu yi ƙoƙari, mu gaya musu da lausassar murya ba sai mun kausata ba ba sai mun tsine wa mutum ba ko mun kafarta shi wannan ba zai sa ya gane ka ba ba sai ka tsine mishi ba Allah cewa annabi Musa izhaba ila fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha fa qula lahu qawlan layyinan da annabi Musa ku yi je ce hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kaga bai zai ce ya ce kai fir'auna mugun banza azzalimi arne bai gaya mata ka ba hallaka ila an tazakka da siga ta tai kana da bukatar ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika in maka jagoranci zuwa ga ubangijinka fataksha ka samu tsoron Allah ka duba kalmomin da yake gaya wa fir'auna fa da yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin ka duba irin kalmomin da tunatan duk martaba da addini da kake ji kana da shi da kishin addinin baka kai annabi Musa ba wanda kuma kake kokarin ganarwa duk lalacewarsa bai kai fir'auna ba haka yana da kyau mu masu da'awa mu bi kyakkyawar mu bi kyakkyawar usulubi yadda za a fahimce mu a nuna ma mutane hadarin kaucewa hanyar da ta kamata a bi ba tare da kausa samiriya ba ba tare da mutum ko arne ne in ka je ka ce ya arne ba zai saurare ka ba ka kira shi da arne ka ce za ka yi masa magana ba zai saurare ka to me za ka yi masa kuma shi arne to amma idan ka yi masa maganar masu hankali shi ma zai ji kunya ya fito ce karya kake in ya faɗa ka ya mai da kan shi hukuci domin ta yi maganar hankali shi kuma ya karya ta hankali ya zama mawukaci. to wannan duk abubuwa ne da ya kamata mu sake nazari da darasi mu masu wa'azi sai da za mu isar da da'awarmu sannan kuma mu shiga zukatan al'umma maganganu mu su yi tasiri Allah ya samu dace kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafa ya ɗaukaka musulunci da musulmi a duk inda suke kafirci da kafirai Allah maɗaukakin sarki Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskanta kafirci da kafirai mu koma darasin na san watakila 'yan mintunan kaɗan suka rage ko? ما لا cewa ثم إذا حصلت المعرفة ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان, وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا wannan magana ce ta ilimi mai ƙarfi kwarai da gaske tana buƙatar bayani filla-filla idan ba a manta ba darasin mu na ƙarshe ibn taimiyya ya faɗi yadda mai neman shiriya zai karanci abin da ya zo a cikin littafin Allah da abin da ya zo a cikin sunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake mutawatiri da kuma abin da amintattun malamai suka roito na sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bambance tsakanin wanda ya inganta da wanda bai inganta ba ya gane wannan ya inganta wannan kuma bai inganta ba wannan aiki ne da malami zai yi bayan ya duba abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wani abu ne wanda babu makawa sai an yi shi idan ana so a gane hakikanin yadda gaskiya take to shi ne yake cewa in malami ya yi wannan ya tantance tsakanin abin da ya inganta da abin da bai inganta ba ya samu ilimi cikakke dangane da abin da ya inganta ثم إذا حصلت المعرفة بذلك إذن يسام إلبي يسان حديث دي إنغانتا يسان حديث دي إنغانتا با تدبر ذلك تسيط أيا كما يتدبري يأتناني يأتناني من ذرفي أتكين وانا أبن دي سنيتا إنغانتتشان دا وانا بي إنغانتا با وجمع بين المتفق منه يدوب دليلان دا سكزون سنة هنا آيوي na alkur'ani da na sunna ya duba ya harhaɗa waɗanda suke masu ma'ana iri ɗaya ya tattara su guri guda domin ya fita da kyakkyawar fahimta dangane da abin da suka nuna suka kunsa wata dabbaral mukhtalifa minhu sannan ya sake yin dogon nazari da dogon tunani akan dalilan da suka zo na sunna ko na hadisai waɗanda suke a zahiri sun saba wa juna hatta ya ta bayyana lahu annahu muttafiqun fil haqiqa wato hadisai ne suka zo daban-daban masu ɗauke da ma'ana a zahiri daban-daban to ya kalle su ya yi dogon nazari da tunani da tadabburi a cikinsu har ya iya fahimtar cewa ba su saba wa juna ɗin ba wanda a zahiri kamar sun saba juna wa in kana zahiru mukhtalifan koda kuwa a zahiri gashi kamar sun saba juna to sai ya sake nazari a kansu sai ya gane cewa a aikuwa ba su saba wa juna ba wannan ga ma'anar da yake nufi wannan kuma ga ma'anar da yake nufi wannan aiki ne na malami wanda yake so ya gano hakikanin gaskiya tsagwaranta dole sai ya tattara dalilai gaba daya idan mai buƙatar cimma gaskiya musamman a cikin abubuwan da aka yi saɓani a kansa bai yi aikin har haɗa dalilai daga kowane ɓangare ba bangaren alkur'ani bangaren sunna bai yi nazari akan waɗannan dalilai ba to ba zai fita da kyakkyawan natija ba shi yasa malami idan zai yi bincike akan mas'ala in ya buɗe littafin Allah ya duba ayoyi da suka yi magana akan wannan mas'ala ya koma sunna ya tara hadisai da suka zo a cikin littattafan hadisi da suke magana akan wannan mas'ala zai tattara su ta fuskoki daban-daban da ta littattafai daban-daban sai kuma ya tsaya ya kalle su ya ware waɗanda suka inganta a cikin hadisan da wanda ba su inganta ba sannan ya tsaya ya kalli ma'anoninsu shin ma'anoninsu sun dace da juna ko ku suna saba wa juna in suna saba wa juna ta ina suke sabawa sannan kuma ta yaya za a haɗa su za su haɗu ko ba za su haɗu ba dole sai ya yi wannan nazari in yi wannan nazari sai ya ga cewa dukkanin abin da ya zo a alƙur'ani kuma yazo ko kuma ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya ingantacciya to ba sa cin karo da juna kamar Allah ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ashe ba za su yi dogon nazari da tunani akan ayoyin alqur'ani ba da a ce daga wani Allah yake to da sai a samu sabani mai yawa a ciki don haka alqur'ani baya rushe junansa baya cin karo da junansa alkur'ani sashinsa yana gaskata sashi sashinsa yana kama da sashi kitaban ne mutashabihan mataniya mutashabihan sashinsa yana kama da sashi wato sashinsa yana gaskata sashi yusaddiqu ba'dahu ba'dan baya karo da sashi shine littafi wanda ƙarya ba za ta shige shi ba innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد القرآن شيني قاقنا بعد للتافي وان القرية باتا زوا مسا تقبنسا كو باينسا حقونسا كو تباينسا تقبنسا كو تباينسا قرية بذات زو مسا با بذات شكتشكين سبا saukakke ne daga wanda yake gwani mai hikima kuma wanda yake shayabo to haka nan abin da ya tabbata na hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sa ƙaryata juna ba sa sassaɓa juna dukkan wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to ba zai ci karo da ayar alqur'ani karama haka nan dukkan wani hadisi da ya inganta ba zai ci karo da wani hadisi irin sa da ya inganta ba na'am akwai abin da ake kira at-ta'arud fi zahir wato a zahiri ka rika ganin cewa wannan hadisi kamar ya saba ma wannan wannan zahiri ne wato farkon abin da ya karsu a zuciyarka ne amma tsaya kai tintintini kai nazari ka kutsa ka shiga cikin bayanan da malamai suka yi gabaninka tabbas zaka gane bakin zalan zaka gane cewa a ah, wannan hadisin da gwada ba wancan kuma hadisin da gwada ba saboda ba masu masu hadu ba balle har su karo kowanne da inda ya sa gaba kai ne dai da farko baka gane ba shikenan sai kwalwarka ta yi karo da juna amma su hadisin ba za su yi karo ba sai a zahirin abin da yake a kwalwa ka karan a kwalwa ne kawai yake a zahiri yake amma ba a hakika ba shi yasa ibnu khuzaima a muhammad ibn ishaq abubakar naisaburi ɗaya daga cikin warazan malaman wannan al'umma yake cewa babu wani hadisi wani hadisi da wani hadisi da za su tabbata su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya zama suna karo da junansu ya ce in kuma akwai wani yana cewa akwai to a kawo ni kuma zan gaya masa hanyar kowane hadisi daga ciki don haka malamai za ka ga cewa duk hadisan da suka inganta sun yi bayanin sun yi sharhinsu sun faɗi inda kowanne ya sa gaba ba za ka ce wannan ya rushe wannan ba za ka kai ka haƙura da su gaba ɗaya ce tun da wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to ni din na haƙura da su to in ka haƙura ka riƙe mai ka riƙe mai ya zama na goma ma wannan ya zo ka ce ka wata rana ka karanta wata aya ka karanta ka ce ayo na sun ci karo na haƙura ka haƙura da ayo to kaga <clears throat> a nan abin da za ka yi in kai baka gane ba to je ka wurin wanda ya fi ka ilimi ba tsalu alar zikiri in kuntum la ta'lamun ba ka tsaya nan ka ce ka gama bincike ba a tambayi wasu in kai baka sani ba tabbas ka tambayi wanda ya sani ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'u al-ayyi su'al me zai hana ba za su yi tambaya ba in ba sani ba ai maganin jahilci shine tambaya zaka in baka sani ba tambayi wanda ya sani zaka ji bayani dalla dalla annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin sa sahihi hadisin abu huraira wanda kun sha jin sa khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum a cikin ruwayar eh, yake cewa thumma yakhlifu qaumun yashhaduna wa la yastashhadun wato mafi alkhairun mutane alƙarin da nake ciki sannan wanda suke biye masa sannan wanda suke biye masa sannan wasu mutane daga baya su zo wanda su rika zuwa suna ba da shaida tun ba a ma nemi shaida su ba je su bayar da shaida kafin ma a ce ku zo ku ba da shaida kaga annabi ya nuna waɗannan ba sa daga cikin khairiya din tunda ya ce sannan wasu za su zo daga baya ma'ana bayan alqurunul fadila masu alkhairi sun wuce wasu su zo masu karambanin bayar da shaida kafin alima sai kuma ga hadisin zaid ibn khalid al-juhani cikin sayo muslim annabi yake cewa ألا أخبركم بخير الشهداء من يأتي بشهادته قبل أن يسأل ومن يأتي بشهادته قبل أن يسألها بنا باكو لابارا ما في الخير ما سبعد شيدا با wanda yake bada shaida shaidarsa kafin ma a tambaye shi da ce kai sun yi karo ya an ce a can ana nuna rashin dacewa mutum ya zo ثم يخلف قوم يشهدون ولا يستشهدون ثروة يحبون السمانة ويشهدون قبل أن يستشهدوا فنكم وانا حديث يزوه شيء ما في الخير ما صبع شيء وانا زي بعد الشيء سكى ما تبيش تو يأكينا فكاقا وانا شيء أكي التعارف في الظاهر الظاهري كمر ثمر ولا جولة وانت يعنون كذا ka kai shaida kafin a neme ka wannan kuma ya nuna shi ne ma ya fi alkhairi ka je ka ba da shaida kafin a nema to shi ne malamai suka yi magana a nan koma shiro za ga sharhin da malamai suka yi wancan hadisin wasu malamai suka ce wancan hadisin yana magana fi hukukil adamiyyin wannan kuma yana magana fi hukukillah haƙƙin bil'adama haƙƙi ne na wani mutum bai neme ka shaida ba kakka je ka yi karambani da azarfaɗiya sai in shi ya neme ka haƙƙinsa ne sai ka bar shi in ya ce wani zo ka ba da shaida sai ka je amma kawai zikau ka je ka ce na zo in ba da shaida wannan kuma hadisin na zaid ibn khalid yana maganar haƙƙin Allah wani abu ne haƙƙin Allah ne sai kaga wasu suna so su yi birin birin su cinye kai kuma ka san wannan haƙƙin ba nasu bane na Allah ne na jama'a ne na kowa da kowa ne to anan karkar shiru ce wannan abin da suke su cinye ina da shaidar da take nuna mai wannan filin yayi wasiya a masallaci a gurin ya rubuta ta ni ina da ita wasu na neman su cinye filin kaga nan haƙƙi ne ba na wani ba haƙƙi ne na Allah to anan karkar shiru ce sai an neme ni ka ce ni ina da shaida amma sai an nemi ni a ka yi mubadara wasu ka ce ana nufin khairu shuhada wanda ya san wani abu na haƙƙin wani amma shi wancan bai san cewa wannan yana da shaida abunsa ba wato an dawo ma haƙƙin bil'adama ɗin to amma a yayin da ka mallaki shaidar wancan da yake da haƙƙin ana neman a cinye masa haƙƙi kai shi bai san kana da wata shaida ba ballantana ya je nemi shaidar a to a wannan lokacin sai ka je ka gaya masa to kaga ni na san mutanen nan cutar ka suke so su kuma na san baka da yadda za ka iya kare kanka ko ka kwato haƙƙinka domin baka da wani dalili a hannunka to ni akwai dalilin da kai baka san shi ba gashi to anan ka taimaka masa da yana cikin damuwa da bakin ciki ka ce man farraja an muslimin kurbatan min kurabi duniya, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah to anan ka shiga cikin waɗanda ka yaye ma mumini wata wani damuwa ta duniya kai ma Allah sai yaye mata. amma idan yana da waɗanda za su shi ko ya san da kai amma bai neme ka ba to kakka yi azarbaɓi ka je ka ce za ka ba da shaida kafin a nemi in kai haka to ka shiga cikin wancan hadisi to haka dai suka yi ta bayani kaga kowanne idan ka duba sai kaga cewa akwai wajihinsa kowanne akwai inda ya sa gaba a farkon karo sai ka kamar sun ci karo amma a wani guri kuma sai ka ga ashe ba karo suka ci to shi yasa malami kila sai ya yi nazari a cikin dalilai wani lokaci ya ga cewa waɗannan dalilan dukkan su sun inganta kaga wannan dole ya nemi jami'i hanyar da zai haɗa su ya yi aiki da su don yi jami'i ya yi aiki da su su duka bai jefar da ɗaya ba kamar yadda na ba da misali da wannan wani lokaci kuma zai iya samun ɗaya inganta ɗaya bai ma inganta ba to kaga a wannan yanayin wanda bai inganta ba ba za ka ce ya ci karo da wanda ya inganta ba ba za ka ce ga lafiyayyen hadisi tabbatacce ba ka ɗauko wani rubabban hadisi ka ce ya ci karo da shi ina ya ci karo ya karwatsi daman can ba wani abin kirki ba ne don haka ya gama yawo shi yasa ake son bin diddigi da keke da keken hadisan domin a tantance wanda ya inganta da wanda bai inganta ba kafin a yi tunanin haɗa su a yi aiki da su gaba ɗaya don da zarar aka samu ɗayan ma bai ma inganta ba a cikin sanadinsa akwai wani makaryaci ko akwai wani mai tsananin rauni ko mai rauni ko akwai in kitsayi a cikin sanadin shi kenan ka an hutar da mu wannan bai ma inganta ba don haka ba za mu tsaya muna laliban ya za mu haɗa hadisai hadisi ingantacce da wanda yake mai rauni ba hadisi ya tabbata na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da ya shiga wajen wata mata ban iya tuno sunanta ya same ta tana azumi ranar juma'a yake tambaye ta atasumina asumti qablahu kin yi azumi kafin wannan rana ta ce a'a ce atasumina ba'dahu ata sumi na gadan gobe za ki azumi ta ce a ta ce fala ta sumi idan to ki bar wannan azumin ranar juma'a ne ya same ta tana azumi ya tambaye ta jiya alhamis ta yi azumi ne ta ce a gobe za ki azumi asabar ta ce a ya ce to kake wannan azumi ki aje shi haka nan hadisan abu huraira annabi suke cewa la tasumu yawmal juma'a illa biyomin qablahu ba da ba'dahu kada ku azumci juma'a ita kadai sai kun haɗa da ranar da take gabanin ta alhamis nan ko ranar da take bayanta wato asabar nan sai kuma ga hadisi a cikin sunan al-arba'a da Ibn huzaima Ibn ibnu hibban baihaqi abarani malamai da yawa sun ruwaito shi a littafin hadisin yana cewa la tasumu yawmas sabt illa fi mafturida alaykum لا تصوموا يوم الصبت إلا فيما افترض عليكم batin a يجد أحدكم إلا da عنبة kada ɗayanku ya yi azumin تيمكو أذن رانا أتبر سينفر الله inda a ce ɗayanku zai tashi da safe ya rasa mai zai ci sai ɓawon dabino a inabi ko bawon wata itaciya to ya tauna wannan abin ya ji dai ba azumi yake ba to can waɗancan hadisai suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma waɗannan mutane a cikin waɗancan hadisai sa iya yin azumi ran asar nan kuma hadisi ya ce la sumu yawmas sabt to kaga anan malami ba tattara zai gaba ɗaya ce a zubar da hadisan ba ko ya ce gaskiya ne al'amarin hadisan nan yana bani mamaki anya kuwa mutum ba zai koma tafi ne ba ka koma ta tsini ya haƙuri ka bibiyi malamai ka ji me suka ce hadisan farko suna nunawa cewa ana azumi rana asabar ga shi annabi yana ta ata sumi na gadan gobe za ki azumi gobe na asabar ce sai da ce a'a sai ce to ki aje wannan kaga da ta ce eh to wannan jawabin na ƙarshe ba shine ba tunda ya ce ku yi azumi juma'a tare da ranar da take gabanin ta alhamis da juma'a kenan ko kuma juma'a da asabar shine yawan ba da to shine wasu malamai sai suka dauki hadisin wannan hadisin busra da cewa ana nufin mutumin da zai kadaita asabar ita kadai da azumi na na nafila in dai ba na farilla ba to kada yi saboda a hada shi da wancan hadisin a dauki hanin amma a tsakaita shi akan azumin asabar kawai umarnin kuma ko yardar da aka yi jawas ɗin kuma a ɗauka in an haɗa shi da wani gabanin a zo wannan jam'in su kansu malamai sun tattauna kan ingancin hadisin ma waɗancan hadisai suna cikin sahihai ne amma wannan sama hadisin illa biyu min kabla wa ba'da yana cikin sahihai amma wannan baya cikin sahihai ne yana cikin sunan malamai sun tattauna akan ingancin sa imam malik cewa ya ƙarya ne da malamai sun ƙoƙarin su nuna ah, watakila ko ya saboda akwai saur ibn yazid alkila'i a cikin ruwadin shi kuma saur an jefe shi da yara al yana da bid'atul qadar to wannan shi yake nufi da ƙaryatawa wato yana nufin wannan ƙarya wato mai aqida irin ta makaryata amma ba yana nufin hadisin ba wannan tawili ne da wasu suka yi wa maganar maliki al-auza'i yana cewa ma kuntu lahu katiman hatta ra'aytuhu qad intashara wannan hadisin na dade ina koye shi ma kada ma a san shi wannan hadisin na lati su mu yau masar sai da naga ya yaɗu daga ba ba yadda zan yi malamai da dama suka wasafta shi da istirab zuhuri yana cikin wanda suka soki hadisin malamai da yawa sun sun soki ingancin hadisin wasu kuma suka ce hadisi ne hasan a ah, ƙarshensu shi ne shek nasiruddin albani to waɗanda suka inganta hadisin a da kafin sheikh nasiruddin albani yawancin sai suka rika haɗa shi da hadisan can akan cewa hadisi ne da yake magana akan takaita ranar asabar da azumi kawai amma idan ba takaita za a kan asabar ba za a haɗa ta biyomin da ayyumin qabla to ba komai biyomin da hu ayyumin ko sai ba komai wani yawancin jumhur abinda suka fassara hadisi aka samu wasu kuma da suke nuna hana gaba daya akhiruhum shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda yake ganin ranar Asabar in ba a farilla ba za ka azince ta ba kai koda kuwa ta zama ita ce ranar arfa to sai ka haƙuri da ranar arfa in ta biyo ranar arfa sai ko ta biyo ta zama ranar ashura to ka haƙura ka yi ashura a shekara yana da wannan ra'ayi wanda kuma ya rubuta abin da ya faɗa don kare ra'ayinsa a cikin musamman littafin tamamul minna ya kuma ce hadisin hasan to kaga anan ka duba kaga cewa hadisai ne guda biyu in an ce duka sun inganta suna da karo a zahirinsu to amma kowanne da da yadda malamai suka ɗauke shi wannan hadisin hadisin da ya halatta mu ɗauke shi a cewa ana nufin in ka haɗa da wannan wannan kuma hannun mu ɗauke shi a matsayin idan ka taƙaita kan asabar ɗin dalilai da yawa za su mara ma wannan baya za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci abdullahi bin amur bin al'as da ya yi azumin annabi dawud sum yawman qablahu sum yawman wa aftir yawman kai azumin annabi daud kai yau gobe ka sha azumin yau akwai gobe babu wannan shine siyamu daud anan annabi da ya umarci amr bin al-as ya ware masa asabar ya ware masa haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullahu wanda zai azumin ramadan sannan ya bibiye shi da shida a watan shawwal shida a watan shawwal Asaba za ta iya shigowa ciki bai ce illa yau masau sabta ba za ka sistin bin shawwal din nan zai iya Asaba za ta iya shiga ciki an yi azumi an yi sallah ranar ranar alhamis a juma'a abin nan ka tashi da azumi bayan an yi sallah ranar juma'a ka tashi da azumi asabar ka ci gaba sistin bin shawwal annabi ware abin nan ba ya yi maganar annabi ya kwadaitar akan azumtar ayyamul bid ayyamul bid 13 15 na kowane wata wanda abu huraira yake cewa ba da ɗayi na ya mun wasici da abubuwa uku wanda ba zan bar su ba abu na farko amara ne bi siyami salatata ayyam min kulli su ne ayyamul bid sannan kuma a Mara ne bi salati duha sannan kuma a Mara ne bi alla anama illa ala witr waɗannan abubuwa guda uku zan bar su ba har in mutu a ciki kaga akwai ayyamul bid ayyamul bid din nan za su iya zama a asaba za ta ishu ce amma bai ce banda asaba ba haka nan yayi ubarni da sau yawm arafa amma bai ce banda yawm arafa sau siyam yawm arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya bai ce illa yawm as ba bai yi wannan togaciyar ba wanda kuma sau mai yawa arafa ɗin da zai iya kama a asabar don musulmi za su iya hawa arfa ranar asabar bai yi wannan togaciyar ba sannan kuma ya umarci ya yi umarni da siyamu ashura siyamu ashura amma yake cewa da ina isu ila kabila su banna tasir tasir ɗin nan tara ɗin da goma ɗayansu a iya samun asabar ce amma annabi bai togaciya ya ce ban da ranar asabar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu siyami بعد رمضان صيام شهر الله المحرم حديث هنا cikin sai muslim mafificin azumi bayan azumin ramadan shine azumin watan wata mai alfarma na muharram azumi ne na nafila amma annabi bai togace ranar asabar a cikin sa haka na aisha radiyallahu ta'ala anha tana anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yasumu sha'bana kullahu a ciki akwai asabar ba ta yi togaciya ta ce illa yi sabti ba za ka waɗannan hadisan ba za ka iya barin su gaba ɗaya ba ko ka yi musu togaciya alhalin babu ɗaya daga cikinsu da togaciya ta zo a kansa saboda hadisin lati ta sumu masu masarti an gane ko ka ce saboda fikihun lati ta sumu yau masarti kai ka sa togaciya a cikinsu gaba ɗaya tare da cewa inda akwai wani bayani na halin da annabi sai ya yi togaciya tun da la ya a asirul bayan an waktar haja yayin da yake cewa ayi kaza da sai yayi togaciya don a fahimci cewa ban da wannan sannan kuma waɗannan hadisai galibin su duk akwai su a cikin sahihaini ya za a yi ka iya rinjayar da hadisan da yake cikin kharijis sahihaini wanda malamai suka ja akan ingancin sa ba akwa mafi karfin abin da zaka ce ka ce hadithun hasan to ka rinjayar da shi akan waɗannan hadisai masu tarin yawa wanda suna cikin sahihaini to kaga anan abin da ya yafi kamata ka ɗauka. ka ɗauka a matsayin cewa wannan hadisin ya kaɗaita da yau masar ibn taimiyya da ibn qayyim su suna ganin ma hadisi ne imma an ya kuna shazan au gaira mahfud au mansuf imma an ya kuna shazan au mansuf ko dai shazi ne ko hadisi ne shazi da'ifi ne ko mansuf to wannan shine abin da nan ibn taimiyya yake nuna malami dole ya zama yana da wannan yana da wannan wato nazari da dogon tunani a cikin hadisai insha Allah sati mai zuwa za mu ƙara misalai domin su zama sun haskaka maganar ibn taymiya din kafin mu je da maganar sa ta gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina fata ayi mun afwa da ansa tambayoyi saboda ah, bana jin daɗi sosai